muna jaddada godiyarmu ga Ubangijinmu Allah mai kowa mai komai da ya ba mu dama muka dawo a wannan masallaci na marigayi Alhaji Adamu Bena Allah ji kansa da rahama da ke wannan shiya ta minanata a wannan birni mai albarka birnin Sokoto kenan domin ci gaba da karatun littafin muna hakamul jana'izi littafi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah littafin da ya wallafa domin bayani game da abun da ya shafi jana'iza tun daga rashin lafiya har zuwa ta'aziyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah idan ba a manta ba muna kusan babinsa na kusan ƙarshe wanda kuma wannan babin na kusan ƙarshe kuma shi ma kansa muna kusansa wato babin da ke bayani game da binne mamaci wannan babin muna kusan ƙarshensa muna akan mun kai ƙarshen matsala ta ɗare da bakwai matsala ta ɗare da bakwai da ke cikin matsalolin da ke cikin wannan littafi za mu tashi farkon matsala ta ɗare da takwas matsalar da ke cewa wa ya jozul inda hu asna ad-dafni bikas بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده مالك cewa ya halatta a zauna a nan kusa ga kabarin asna ad lokacin da ake binnewa ya halatta ka zauna kama yadda ya halatta ka tsaya bikas di tazkiril hadirina da niyyar tunatar da wa'anda suka halartu bilmauti ka tunatar da su game da mutuwa wa ma ba da hu da abin da zai biyo bayan mutuwar kaga male ya ce ya halatta a zauna a wannan gurin kamar yadda halatta a yi tsaye ya halatta kana tsaye kawa mutane wa'azi a makabarta kamar yadda ya halatta kuma a zauna kawa mutane wa'azi a makabarta wasu na da fahimtar cewa ba a zama wannan ba daidai ne ba a dukkan su halal ne da zaman da kuma tashi tsaye domin niyyar wa'azi da tunatarwa wannan ya halatta wannan kuma mala yace dalilin cewa ya halatta a zauna domin awa mutane wa'azi a makabarta saboda hadisin albarra'u ibn azibin radiyallahu ta'ala anhu wannan dai sahabin nan jarumin nan mai karamin jikin nan albarra ibn azib radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi yana cewa albarra ibn azib yana cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi jinazati rajulin min al-ansari mun fito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin gudanar da jana'izar wani yaro wani mutum daga cikin mutanen Madina wani bawan Allah cikin mutanen Madina Allah ya karbi rayuwarsa muka fito in ji barrau dan azibu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ai masa jana'iza fantahaina ila alqabri muka isa a wajen kabarin da aka gina don binne wannan mutumin Madina walamma yulhad ba riga aka sa shi a kabari ba a wannan lokacin da muka iso fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zauna a shi kaga ya halatta a zauna kiran mustaqbil alqibla annabi ya zauna yana fuskantar alqibla sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa haula mu ma sahabbai muka zo muka zauna daura da manzo Allah domin sabon manzo Allah suna tare da manzo Allah ba sa rabuwa da shi yana zama mu ma muka zo muka gewaye shi muka zauna wa ka'anna ala ru'usina at-tayru sai kai tsammanin tsuntsaye ne bisa kanunmu muna son mu kama nan tsuntsayen ba ma son mu motsa don gudun kada tsuntsayen su daga wannan shine natsuwa kenan kenan mun zauna gaban manzo Allah cikin natsuwa saboda su saban manzo Allah gaban manzo Allah masu ladabi ne masu natsuwa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda tarbiyyar da suka sama daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda girmamawa da suke girma manzo Allah sai ka sa ran tsuntsu ne bisa kansu mutumin da tsuntsu yake bisa kansa yana so ya kama shi zaka ga cikin natsuwa baya ko wani motsi mai karfi to haka muke babu wani ma motsi mai karfi gaban manzo Allah muna nan cikin natsuwa wajen biyayya da karramawa da girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine zai nuna masa ba manzo Allah masoya manzo Allah ne shi zai nuna masa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu girmama manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ke tare da aqida irin ta sabon manzo Allah shi ke son manzo Allah shi ke girma manzo Allah idan ka zo ka saba manzo Allah a wajen aqida ko a wajen wato son manzo Allah ko abin da ya kamanci haka ya nuna kai baka son manzo Allah sabai ne ke son manzo Allah to raka duk yadda kake son manzo Allah duk yadda kake girma manzo Allah sai ya inda sabon manzo Allah suka tsaya domin ba za ka iya makin musu ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wafi fi yadihi udun yankutu fil Abdi, a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani icce manzo Allah yana amfani da wannan icce yana tonawa cikin kasa yana tona kasa da wannan icce yana zaune fajalasa yanzuru ila samai wa yanzuru ila al-ardi sai manzo Allah sai muga ya kalli sama sai muga kuma ya kalli kasa waja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu yana daga idonsa sama yana kuma sassauta idon a kasa salasan so uku ya dibi sama so uku ya dibi kasa so uku ya sassauta idanunsa ya daga a sama fa to daga nan sai manzo Allah sai yake ce muna bayan ya kare wannan yace ce billahi min azabil qabr ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari kun sa mun samu masu cewa babu azabar kabari cikin firaqud dalal kungiyoyi batattu wa'inda ke da aqidodi wa'inda suka kauce ma aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu masu cewa babu azabar kabari shi yasa wannan na kanun bai fito yake babu azabar kabari wasu sai su dauka kamar sabo aqida ce ba sabo aqida ce wato huwar aqida ce cikin aqida aqidu al-firq bala Allah shi kare mu da wayannan aqida wai babu azabar kabari annabi yake ce masa ba manzo Allah ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari idan babu azabar kabari annabi na cewa a roki Allah tsare mu daga wannan azabar ya roki Allah tsare ku daga abun da babu shi manzo Allah yake haka marwata ne hasso biyu annabi na ga yamna wannan inji al-barra bin azimi sabi manzo Allah aw salatan ko ma hasso uku ثم قال دغنا سي منزو الله يكي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر يا الله انا روكونك كتري ني daga عذاب القبر النبي يفدي haka salatan su uku اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri har uku sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda manzo Allah ya faɗa ma ko a sallah ne karka kuskura ka ƙari sallah baka roki Allah tsari ka daga azabar kabari ba a lokacin da ka kai karshen tafiya ka yi salati ga manzo Allah daga cikin addu'ar da manzo Allah ko ce kuma karka kuskura ka yi sallah ka ƙari baka yi wannan baka yi wannan addu'ar ba ka roki Allah tsari ka daga ababe guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri wa min fitatil mahya wal mamati wa min fitatil masih dajjal yace wayannan ababin guda hudu karka kuskura ka kari sallah ka sallami baka roki Allah kari ka daga wayannan ababin ba yace innal abda manzo Allah bayan yayi wannan addu'ar yace mu ma mu yi wannan addu'ar sai annabi yake cewa innal abdal mu'mina lalli bawa mu'mini idza kana fi qita'in min ad-dunya idan ya kasance zai yanke daga duniya zai bar duniya wa iqbalin min al zai kaɗa kafarsa a lahira zai fuskanci lahira na nazala ilaihi mala'ikatun min sama to mala'iku za su sauko masa daga sama bidul wujuhi mala'ikun suna da farare huskoki masu ban shawa ka na wujuha ash-shamsu saboda hasken fuskoki wa'annan mala'ikun zaka yi tsammanin kamar rana ne saboda don su zo yadda don shi da adam yana so ya kalli abu mai kyau musamman idan kana wato kana matsayinka na da adam ko a rayuwarka ta duniya kana son gani abu mai kyau idan baya da kyau baka jin yanzu ko da tv kake kallo ko wani bidiyo idan yana da ban shawa zaka ji shawar kallon sa amma idan bai da shawa fa ba za ka kalle shi ba to wannan yasa sai ya zama mumini a lokacin da zai mutuwa mala'ikun da za su zo su ɗebe rayuwarsa to za su zo mai da sura mai kyau domin ba ta son su bata masa rai suna son su faranta masa rayuwa ne hum kafanun min akfalil janna tare da su akwai likafani kuma likafanin daga aljanna aka dunko shi za a ka zo da shi wa hanudun min hanudil janna kuma akwai turare daga cikin turaren aljanna hatta ya jilisu min humaddal basari sun zo da wa'in ababen gali ne ga turare sai su zo su zauna a gabansa da fararen fuskokinsu wannan zaman da za su yi a gabansa iya ganinsa iya ganinsa mala'iku ne zube sun mai ji umalakul mauti daga nan sai mala'ikar mutuwa sai fito daga cikin nan mala'iku alaihi salatu wassalam wanda dukkan su mala'ikun rakoshi ne suka yi hatta ya jalisa inda ra'atihi sai mala'ikan mutuwan ya zo daidai kansa ya tawafahu malakul mauti kenan mala'ikan mutuwa zai karɓi rayuwarsa yanzu sai ya zo gaban daidai kansa sai ya zauna fa yaqulu sai kaji mala'ikan mutuwan ya ce masa ayyatu hannafsu tayyiba ya rayuwa kyakkyawar rayuwa mai zikiri mai salati mai karatu alkur'ani mai biyayya mai da'a mai son Allah mai son manzon Allah ita ce an-nafsu tayyiba wa fi riwayati wata riwaya kuma al-mutma'inna ayyatuha an al-mutma'inna rayuwa na tsatsa rayuwa kyakkyawa ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan ki fito zuwa gafara Allah ki fito zuwa yarda Allah yau zaki hadu da gafara Allah yau zaki haduwa da yarda ta Allah kaga wannan bawan Allah ya farin ciki qala fatakhruju sai wannan rayuwar ku sai ta fito da wannan bushara da mala'ika yake yi mata tasilu kama tasilu al-qatra tana zubowa kamar yadda digon ruwa ke zubowa min fisqa daga bakin salka ta ruwa bakin salka ko mu ce bakin kofi ko bokiti idan ka juya shi akwai ruwa ciki ruwan za su zuba da sauki ko da wahala za su zuba da sauki ne ba wahala to haka rayuwar za ta fitar da sauƙi ba wahala ba sai ka girgiza bokiti ba ruwan ke zuba a ciki ba sai ka wani da ka juya shaka za su zuba za sauƙe to haka rayuwar za ta fitowa za sauƙe fa ya khudhuha daga fitowar rayuwar sai ka kawai mala'ikan mutuwan ya karbi wannan rayuwar wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin baina samai wal ardi Watarwa tarwa ma sai ta ƙara cewa a lokacin da wannan rayuwar za ta fitowa cikin wannan za zassauƙin to sai dukkan mala'ikan da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya masa addu'a a wannan lokacin kowace mala'ikan da ka sani a sama da ƙasa sai su yi mai addu'a wa kullum malakin fi sama wa futihat hallahu abuwa sama sai a bude masa ƙofofin sama kenan laisa min ahli babil illa wa hum yad'una Laha an yu'raja bi ruhihi min qibalihim babu wasu mutanen da ke saman babu wasu mala'ikun da ke sama face sun yi guri cewa a biyo da shi ta kofar da suke ko waɗanne mutane suna da tasu ƙoba wato da ke nan saman yana yiwa mutane ne annaba mutanen kirki da sauran mutanen kirkin da Allah ya yi wa wato gidan doguwa suka zauna a can sama don mun ji hadisin Isra'i da Miraji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je saman ta nan kusa ya iske annabi Adam ya iske annabi Nuhu ya iske har zuwa can sama har zuwa inda annabi Musa alaihi salatu wasallam ko to ga kenan akwai mutane a sama don akwai mala'iku a mutanen kirki akwai annabawa kuma akwai mutanen kirki to sannan kuma akwai mala'iku to da mutanen kirkin da ke sama da mala'ikun da ke sama wayan da ke saman dukkan kowa na gore a biyo da wannan rayuwa ta mumini ta wannan kofar da suke wannan ke nuna ma falalan mutumin kirki fa idza akhadha lam yada'a fi yadihi tarfata ainin idan wannan mala'ikan na karba rayuwa ya karbi wannan rayuwar bai bari wannan rayuwar a hannunsa ibtawar ido da dobo rayuwar ta iso a hannunsa hatta ya akhudaha fa yaj'aluha fi zalika al da karbowa sai ya sa cikin wannan likafanin da aka dunko daga aljanna ne ito zo da shi wa fi zalika al a wannan kuma turaren domin likafani na dauki da turare kuma shi ma turaren daga aljanna fa zalika qawluhu ta'ala wannan kuma inji manzo Allah shine farar Allah tawaffat rusuluna wa hum la yufarriduna manzanni mu za su karbi rayuwar a lokacin da suke karbar rayuwa ba sa sakaci take take da ba da umurni sun karba to haka ne daga hitowar rayuwar mala'ikan ya karba da karbar ya sa cikin wannan likafanin da ke dauki da turari na wa ya khruju minha sai a fita da wannan rayuwar ka atyabi naf'ati miskin wujidat ala wajen hil'ardi ardi wannan rayuwar lokacin da ake karbarta za ta ci gaba da kanshi fiye da dukkan wani kanshin da aka taba samu a doron duniya wani kanshin turarin da ka sani a doron duniya bai taba kanshin da wannan rayuwar ke yi ba qala fayas'aluna biha sai su taka da rayuwar zuwa sama fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in min almala'ikati illa qalu a lokacin da ake takawa da wannan rayuwar kuma zuwa sama ba za su taba wucewa a wata jama'a cikin jama'un mala'ikun da ke saman face wa'annan mala'ikun sun ce ma hazar ruhu tayyib wace ce rayuwa wannan rayuwar mai kyau wani rayuwar wane ne wannan rayuwa mai kyau mai ban sha'awa mai kanshin nan fa yaquluna sai ka an ce musu ai fulanun ibnu fulani wani ne dan wani bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fi dunya sai a kira shi da sunan da yafi so ya fi kauna a wannan rayuwar tashi ta duniya hatta yantahu biha ila sama'i dunya har zuwa a kai shi zuwa saman wannan duniya wannan ta kusa kusa kenan daga nan ake takawa da shi malakuna ta tambaya wane ne sace ai wani ne dan wani da sunan da a nan duniya ya fi kaunar a kira shi da wannan sunan idan honorable ne ana kira ne da honorable yana bubudawa to da wuri wannan sunan za a kira shi idan his excellency ne yana bubudawa an ce mai his excellency da irin wannan ne idan a shek ne da wannan shek ne in alaramma ne da alaramma ne in dokta ne da dokta ne in profesa ne da shi ne duk duk sunan da ka fi so a kira ka da wannan sunan to da shi za a kira ka ya Allah ka sa mu ji an kira mu da sunan da muke so a ranar ana kuna je daga nan sai a taka da wannan rayuwar a ina za a je za a je da shi sama an zo da shi wannan sama ta kusa kusa kenan ana zuwa wannan wani fa yastaftahuna lahu sai wa'annan mala'ikun da suka rako mala'ikan ɗibar rayuwa sai su bukaci a buɗe musu kofar don su wuce fa yuftahu kai kai sai sai a buɗe musu fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha idan aka zo kowace saman da aka zo aka buɗe suka wuce to mala'ikun da a gagga manya manyan mala'iku wannan gozon wa'anda suka su ne muqarrabuna na kusa ga Allah sai su raka yanzu misalin an ce ka fito daga kasar Saudiya ka tako ka zo ka zo Ethiopia a ka zo Sudan sai ce to dukkan shugabannin shi shugaban kasan sudan da ministoci ne da komishinoni da manya-manyan da kasar sai su rako ana zuwa ethiopia su ma su rako ana zuwa tadi su ma su rako ana zuwa cameroon su ma su rako ana zuwa nigeria duk wani babban shugaban kasar Najeriya da minista shi ma sai ya raka shi ne ake nufi anan wato muqarrabuna wa'inda nan muqarrabuna anan ana nufin manya ana nufin manyan mala'ikun da ke can masu girma ko inda kusa ga Allah ko mu ko nan duniya in kana son ka ga wani sai za ce ma manyan mutane ko eh, to yana yiwa babban mutum ba shine babba a gaba Allah ba amma su can su ne manya a kan kuma su ne manya a gaba Allah ba mamaki shugaban kasan ku kila Allah ma bai so ne kila ministocin ku Allah ma bai so ne to kaga ba haka to su mala'ikun da ke can saman su ne manyan su ke faɗa je kuma su ne Allah ke so ina fata an gano nan to su ne za su yi rakiyar su za su raka ka ina za a je su za su yi ma esko za a wuce sama da an zo wannan sama ta duniya ta farko sai a samu wa'annan manyan su raka aka zo ta biyu su ma manyan su aka zo ta uku su ma manyan su aka zo ta hudu su ma manyan su haka za a ci gaba ta tafiya hatta yanta hau biya ila sama'id duniya فيستفتحون فيفتح لهم فيشيء من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة هكذا أكتب قبل التفيا سيأن كي سمم بكر فيقول الله عز وجل أن إسا تبكر سألتي اكتبوا كتاب عبدي في إليين كربوتا fayil ɗin bawa na cikin illiyina masu daraja manya-manya esco manya-manya wa'inda a koli kolin girma a rubuta fayil ɗine a kai shi can sai a je a rubuta sun mai kwalu sai a ce a duhu ilar arzi to a riga a rubuta a yi masa registration a can to a dawo da shi a kasa fa inni wa atuhum domin na riga nawa bayin Allah alkawali nawa mutane alkawali anni min ha khalaqtuhum cewa ni fa daga kasa ni halice su wa fiha u'iduhum kuma zan mai da su a kasar wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma haka zan dawo da su a kasar nake fitowa da su a kasar a wata rana ba ka qur'ani ke faɗa ba min ha khalaqnahum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra haka Allah ya fada ko a suratul baqara na'am wannan alƙawari ne Allah tunda mun ayi alƙawari za a dawo da su to a koma da shi amma ba haka ba ai da sai in samu mai gida nan sama sai zauna da mun tunda ana ayi alƙawari za su koma to a dawo a koma da shi a ƙasa sai a dawo da rayuwar a kasa bayan an riga ayi su yi shi a can sama qala fa yuraddu ila al-ardi a dawo da shi a kasa wa tu'adu ruhuhu sai rayuwar ta dawo fi jasadihi a jikinsa qala sai ke cewa ya innahu yasma'u khafaqa ni ali ashabihi ila iza wallau an yana jin tattakawan takalman wa'annan da suka rako shi makabarta lokacin da suka juya suka bar shi a kabari mudubiri na sun juya sun bada baya to wannan lokacin fa ya atehi malakani sai a samu mala'iku guda biyu su zo masa shadidal intihar masu tsananin tsawatarwa masu tsawatarwa tsawa fayyanta hirani kuma sai su tsawatar da shi wa sani sai su zauna da shi yanzu za a yi masa testing kenan fa yaqulani la sai ji sun ce masa marrabuka tambaya ta farko waye ubangijinka kaga idan na idan nan ne irin haka yanzu kai matsayin ka kake ma marrabuka amsa tana da wahala ai dan ce ma marrabuka yanzu kana ba da amsa ku to kakka zo ka haddace idza matal abdu kace wai an gama da kaje ta an kai maka an kai maka wannan tambaya zaka amsa kabu ne walla idza matal abdu ka rike tauhidi idza matal abdu ka rike annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallama to da ka rike tauhidi ka rike manzo Allah kana zuwa lahira aka ce ma marrabuka zaka bada amsa amma in ka hada ce iza mata so dubu wallahi kana zuwa ran tashin kiyama baka da tauhidi aka tambaye ka kana cikin kabari aka ce maka marrabuka, kana tashi da ha ha ha Allah shi kare ni. to wannan lokacin kawai za ka tambayar farko da za a masa kenan marrabuka waye ubangijinka fi yaqulu rabbi Allah sai ka ce, ubangiji na shine Allah fa kula lillah sai ce masa ma dinuka to mun jiya addinin ka fa mi addinin ka tambaya ta biyu kenan fa kulu dini al-islam addini na musulunci shine addini na bana da wani addini in ba musulunci ba fa kula lillah sai kaji sun ce masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wannan mutumin da aka aiko muku wane ne ba ku ambata sunansa fa kulu sai ce huwa rasulullahi ai wannan mutumin ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa kula lillah sai kaji sun ce masa wa ma amaluka wani aiki kake yi wani aiki ta yi a duniya fa ya kulu qara'atu kitaballah na karanci littafi Allah kun ji farkon amsa qara'atu kitaballah in kai rayu duniya kan mutu baka iya karata Al-Qur'ani ba ka ni kadiba ba da zama ana samu sunan ko ba a samu wallahi zaka samu wani ya shekara 60 a duniyan nan amma in ka bashi qur'ani ya karanta shi dai zane ɗaya ka gani bai sa abin da aka rubuta ba amma da zaka bashi naira 50 ya sani naira 100 ya sani naira 20 ya sani naira dubu ya sai kai wani in ka bashi dala america ya sani wakata america ta in ka bashi sefa ya sani in ka bashi junai ya sani dukkan kudaden duniya in ka bashi ya sani amma idan kake masa karanta min qur'ani na ko ba ta ka bashi gaban sa bai iya gani cewa ta akwai wanda ka ba qur'ani sai ka bashi shi haka ya mika zai karantawa sai yayi haka sai shi ya <laughs> shi haka to ya za ya karantawa kai bai iya wuce to akwai hasara kurai babbar hasara ake mutumi bai iya karatu alqur'ani akwai hasara kwarai da gaske to kaji shine abinda tam farko sai ke karatu Allah na karshe alqur'ani fa amantu bi kuma na imani da shi ba karantawa zalla ba har da imani wa saddaqtu kuma na gaskanta to abin da ke ciki fa yantahiruhu kuma malaika ya sake tsawatar sa don dai testing fa yaqulu man rabbuka ma dinuka man nabiyuka a mai tambayoyin gaba daya kai ina tambayar ka ne wa waye ubangijinka me addininka me annabinka wa hiya akhiru fitnatin turabu alal mu'min annabi ce ta ce testin na na karshe da aka jaraba ka in kai fasin nan to kai fasin amma da kai filin to an buni walla ya Allah ka ba mu ikon fasin a wannan tambaya daga nan fa zalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla manzo Allah ce ta, wannan kuma in kuna son ku gane tabbacin sa shine inda Allah ke wara a Qur'ani sa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatin duniya. Allah zai tabbata ma masu imani magana tabbatattar magana ana rayuwarsu na duniya haka a lahira za su tashi da wannan kalimar abdullahi da abba zai ke cewa a ran tashi a cikin kabari da an tambaye ka za ka tashi da la ilaha illallah muhammadu rasulullah mala'ika yana buga ka cikin kabari ka tashi kana tashi sai ka tashi da la ilaha illallah muhammadu rasulullah to daga nan shi ma mala'ika zai ke baka kwanta ka huta ka zama ango daga yau mm, kwanta ka huta fa yaqulu rabbi Allah dini islam wa nabi Muhammadu sai bada amsar kai tsaye gaba daya yadda aka yi masa tambaya a jere sai biyu da haka ubangiji na shine Allah addini na shine musulunci annabi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yunadi munadi min as-sama sai wani mai yi kuwa sai yi kuwa daga sama sai ji ana shela an sadaka abdi na abun da ya faɗa gaskiya ne fafrashuhu min aljanna ku ɗauko shimfiɗa daga aljanna ku yi masa shimfiɗa ba katifar duniya ba aljanna daga ta ɗobo shimfiɗa aljanna zuwa masa wa albisuhu min aljanna ku ɗauko tuhayin aljanna ku masa a ɗauko tuwafi aljanna yanzu shi babu tsireci babu wurin kunciya tuwafinsa aljanna daga aljanna suke sa daga aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗa masa ƙofa daga kabarinsa zuwa aljanna sai ya zan ni'imomi aljanna su rinka zuwa ku yi masa wuyarin ni'imomi aljanna daga nan kala fa ya'tihi min ha wa dibiha hasi wato iska oxygen wannan iskan na shaka sai rinka zo masa daga aljanna amma na aljanna ba ba na duniya ba sai zo masa daga aljanna daga nan kuma sai kanshin aljanna ya rinka zo masa daga kabari kaga shi a hissi yana duniya da yana cikin kabari barzakh amma hakika fa yana cikin aljanna domin yanzu aka yi maka wuyarin ɗin AC yanzu ba ga nefa nan muna kallo yanzu nan nefa take sai ka tashi daga nan zaka je kanji zaka san nefa ba nan take ba bari can da muka je tafsiri a kanji sai da ni dauka cewa shin wai ko ba cikin Najeriya nike ba tafiya wadda take mai wahala kamin ka isa can wai kuma neja kewa amma tafiyar don in ka kai kanji to wato kakai kai karshen neja kuma bargu kenan don ta iyaka da ilori to daga can wata ke zuwa ku gane ta nan yanzu kamar ga ta kana kallo ku to daga kanji take wa to ashe ba ban ba maki ne ba a ce ma aljanna tana ta an kawo ma ita a nan kabarinka da ke nan cikin minarsa <laughs> ba abun ban mamaki ne ba ya Allah ka kawo muna wannan ya Allah ka ba mu wannan daga nan bai an masa wannan an kawo masa kanshin ya zo masa wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basri sai a buɗe masa kabarinsa iya kallonsa kabarinsa ne ka ko sannan duniya baka iya irin wannan gidan ka ce gidanka yau da iyaka kana iyaka inda idanunka suka kai bakin gidanka na ina bai baka samu wannan gidan ko to a kabari haka yadda kuke gani ne masake to shi iya kallonsa kabarin ne wato fadi a fadada masa ga wani ta an make shi Ta mashi ga shi an buɗa masa qala wa yatihi wa fi riwayatin yumassalu law sai ga rajulun hasan alwajhi wani mutum mai kyan huska sai ya zo masa wata wa ko tace sai kaga an yi masa wani kamar mutum mutumi mai kyan fuska hasana siyam mutumin mai kyawawan tufafi yi barre mutumin mai kanshe ka san kana bukatar ka zauna da mai kanshi mai kyau in mutum yana da wari ya zauna kusa gare ka zaka mutum ya tashi baka wuri ko to wannan mai kanshi ne fa yaqulu sai ce abshir billadhi yasurruka sai kaji mutumin ya ce masa bawan Allah kai farin ciki da murna da ji annashawa da jin daɗi ga dukkan wani abin da ka sai na faranta maka rai abshir bi ridwanillah kai farin ciki bi ridwan min Allah da wata irin yarda daga wajen Allah wa jannatin fiha na'imun muqim kai farin ciki da aljanna wadda ni'imomi ke cikinta hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu yau fa wannan yinin ne ake maka alƙawalin cewa yana ta fito, ga shi ya zo yau yinin farin ciki ya zo maka fa yaqulu lahu wa anta sai shi mutumin ga sai ka ji ya ce ma mala'ikan nan ko kuma ya ce ma wannan mutumin da ya zo masa da wannan sura sai ce masa wa anta kai kuma fa kai wane ne fa basharaka Allahu bi khairin Allah shi ma bushara da alkhairi kai wane ne man anta kai wane ne fa wajhuka alwajhu yadi'u bil khairi naga fuskar ka fuska ne mai zuwa da alkhairi bawa Allah kai wane ne fa yaqulu sai ka ji ya ce ana amaluka salih ni dinna aikin ka ne kyakkyawan aikin da kan rayu kana a duniya ni ne karatu alqur'ani ni ne salati ga manzo Allah ni ne tauhidi ni ne sallah ni ne azumi ni ne sadaka ni ne biyayya ga iyaye ni ne magana mai kyau dukkan wasu ayyuka kyawawa wato ni din ne fa fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah ban san ka ba sai mai saure a wajen wa Allah da'a wannan ya ce fi da'atillah a wajen wa Allah da'a duk guda ne ban san ka ba sai mutum ne mai sauri a wajen wa Allah da'a in an ce ma aikin da'a ne to da gaugawa ake ganin ka an ce ana karatu tsakanin magariba da isha a masallacin can to za a gani ka an ce ana aiki alkhairi a guri kaza ana ganin ka ana karatu alkurani ana ganin ka duk inda wani aiki na alkhairi to za a same ka wannan guri to haka ne ka mai gaugawa zuwa aiki alkhairi basiran fi ma'siyati Allah amma mai jinkiri a wajen sabo Allah idan ka je ana magana sabo Allah ba a garin ka guri ana magana wurin wannan guri na ai inda bid'a aka yi wannan gurin ba a ganin ka duk inda abu ne aikin bid'a na an kan kulla killaye ba a ganin ka gurin nan ana kide kide ba a ganin ka wannan gurin ana menene ba a ganin ka duk inda ake wani bid'a ko wani sabo Allah ba a ganin ka gurin basiran fi ta'atillah afi ma sitillah fa jazakallahu khairan to Allah saka ma da alkhairi to ni ne fa aikin nan naka ثم يفتح له باب من الجنة في أبو دامة قوفة الجنة وباب من النار أبو دامة قوفة توتا أروه مسا أي أبو دامة قوفة قدا توتا قوفة قدا تا الجنة فيقال سيأتي هذا منزلك لو أصيت الله سيأتي ميتوكا قولنا قوفة توتا yake bi ba cikin gani sai leka sai hangi wani wuta can ya hangi wani gida can wanda ake azaba cikinsa azaba da bala'i cikin wannan gidan ya ce to gidanka na inda ka saba ma Allah shine gidanka da ka saba ma Allah ya ce to amma kuma diba wancan sai kalla cikin aljanna sai ce to wancan shi ko ka gane shi ya ce gida kyakkyawa ga abu duk kayan ni'imomi akwai su ya ce to gidanka na yanzu ni'imomin ne aka dan dubo maka dan dandana kalasa kamin ran tashin kiyama sai ka shiga sai ya kulu hadha manziluka law asaita Allah abdalaka Allah bihi hadha fa idza ra'a ma fil idan ga abin da ke ciki aljanna qala rabbi ajjil qiyamas sa'a sai ka ji ya ce Allah ai tashin kiyama ne dai shiga wancan gidan kaifa kai ma arju ila ahli do in je ga iyali na ga iyali na can cikin aljanna wa mali ga dukiyata fa yuqalu lahu sai ta masa uskun nasumana yi hankuri yi hankuri ai nesa tana kusa nesa na kusa qala sai ce manzo Allah yanzu an kare da mumini Allah ka samu ni sai muna hauki da kahiri Allah ka kare mu wa innal abdal kafira amma bawa kafiri kan wa fi al fajira fajiri idza kana fi inqita'i min ad dunya lokacin da yazan zai rabuwa da duniya wa yaqbalu min al ya kada kafa zuwa lahira zai je lahira nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatu shi ma sai mala'iku su sauko masa daga sama su mala'ikun sun sha bamban da wa'ancan gilazun shidadun masu kaushi masu tsanani sudul wujuhi masu baƙaƙe huskuki wancan farare ne ko nan bakakin huskoki ne ma'ahumul masuhu suna da tufafin garje yanci almasuhu tufafi ne wa'anda ke da garje wato wa'anda ke da kaya a jikinsu minan nari suko daga wuta ka dobo su ba daga aljanna ba fa yajli suna minhu maddal basal sai mala'ikun sai su su zauna gabansa da bakakin fuskoki ba kyan kallo kuma iya ganinsa duk mala'ikun ne da ya ga mala'ika sai ya kara bakin ciki shi yasa kake jira ta gowa. sun bai ji malakul mauti sai ga mala'ikun mutuwa ya zo hatta ya jilisa inda ra'ati sai mala'ikan mutuwa ya fito cikin wa'annan mala'ikun shi ma sai ya ya zauna didi kansa sai ya kulu sai kaji mala'ikan mutuwa ya ce masa ayyatu han nafsul khabitha ya ke rayuwa mummunan rayuwa ukhruji ila sukhtin min Allah wa ghadbin ki fita zuwa ga hushin Allah da kicin Allah ki fita zuwa ga hushin Allah a wasu in sun ce sukhudi suke hushi yan ce ghadab suke hushi amma kaga laraba suna da faɗi harshe ko hushi an ce asakar hushi ne an ka ce algazab hushi ne domin wato algazab hushi ne wanda yana iya bayyana har a fuska amma a sukhut yana iya bayyana a fuska ba amma dai akwai cikin zuciya amma dai duka hushi ne ka fita zuwa ga hushi Allah wanda aka ce Allah ya hushi da shi ya shiga uku ba uku ba har tara qala fatafarraka fi jasadihi sai rayuwar tashi ta wawwace cikin jikinsa gaba daya dama rayuwar tana guri daya idan za a ɗebe ta yahi ma sauki to a ce ta shiga sassa ta kai ga zuciya ta kai ga kwakwalwa ta kai ga kayan ciki ta kai ga kafafu ta kai ga hannuwa ko ina jiki ta kai kuma duk sai an zare ta akwai wahala ko ba wahala to haka za ta yi yanzu ko ina sai ta kai wancan haka kawai aka yi kamar yadda zaka juya bokiti ruwa su zuba zan sauke to yanzu shi ko rayuwar ta tashi ta riga ta shiga ta cakuɗe a jikin gaba ɗaya kuma dole ko ina sai an ɗobo ta daga nan fa yantazi'uha sai mala'ika ya hizgi wannan rayuwar kama yantazi'u safudu alkathiru shab kamar yadda ake zage wannan asafud karhe nan da ake kilishi da shi wani karhe ne da ake shanya nama a kansa to kamar a ce ma wannan karhin yanzu ya shiga cikin jikinka ko ina to kuma za a jawo shi da karhi ka sa akwai wahala ko ba wahala yana da eh, kusaye da eh, abun nan da kunnuwa ko ina za ce a jawo shi cikin jikin ko duk cikin jikin za ce a jawo shi a jawo shi da karfi mina sufil mablul kamar yadda yake shiga cikin asuful mablul karfin a ce yana cikin asuful mablul sufi wanda aka jika da ruwa sufi wannan gashin wanda aka jika da ruwa sai ce wannan kuma karhin ya shiga wannan sufin idan za a jawo dole bai towa da wani bangare na wannan gashin kaga zai zo da cikin to haka zai zo da bangaren jikin naka ko ina wani ya biyo wani ya kake daga can haka za a yi fatan qadu minha al-uruq wal asab sai daga nan dada da jiyoji da al-asab wato ah, jiyoji da al'uruku da al'asab duka jiwoji ne amma kila likitoci suna iya bambanta mana domin akwai jiyoji waɗanda ke kai wato jini da yake jiwoji dama su ne ke sakolajin da jini a jikin adam to akwai al'asab wanda shi kuma al'asab din nan yana tafiya da ruwan jiki ba jini kadai ba har da ruwa to waɗannan su ne al'asab to jiwojin da ke tafiya ke da ruwa da masu tafiya da jini to duka sai su biyu duka sai su a karkake su ba wai biwa za su gaba ɗaya karkakewa suke yi fayyal anuhu kullu malakin na sama'i wani ardi to duka wani mala'ikan da ke tsakanin sama da kasa sai ya ɗebe mai albarka lokacin ka sa akwai damuwa a ce ka shiga cikin wani hali sanda kake nema a taimake ka sannan ka ji ana ɗebe ma albarka akwai matsala ko ba matsala akwai matsala wa kullu malakin fi sama dukkan mala'ikan da ke sama sai ya ɗebe mai albarka wato wa tuqlaqu abwabu sama sai kulli qubin sama babu shiga laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla tu'raja ruhuhu min qibalihim babu wasu wa'anda ke sama mala'iku ko mutane ne face sun yi addu'a ka Allah sa a biyo da shi ta kofar su fa ya'khudha sai daga nan mala'ikan mutuwa sai karbi wannan rayuwar fa idza akhadha in ya karbi rayuwar a wannan halin lam yad'uha baya kyale ta fi mala'ikun da suka rako shi ba sa barin wannan rayuwar a hannun wannan mala'ikan mutuwa karfata ainin ƙebutawar ido hatta ya ji aluha fi tilkal masu sai sun sa rayuwar cikin wannan tufafin nan da aka ɗobo daga wuta masu garjin nan a sa rayuwar a ciki don ƙarin azaba wa ya min haka an tani rehin ji ka an tani rehin jifatin wujidat ala wajhil ardi sai su fita da wannan rayuwar kamar yadda ka san mafi tsoyin musse da ka taba samu a doron duniya musse na da wari ko bai da wari to duk musan da ka sani yana da wari a duniya bai kai wannan rayuwar wari ba fa yas'aluna biya sai ya taka da wannan rayuwar zuwa sama fala yamurruna biha ala mala'in min malaikati illa qalu ma hadha ruhul khabith ba wasu mala'ikun da za a cimma lokacin da ake tafiya da wannan rayuwar zuwa sama face mala'ikun sai su yi tambaya suke kai wacce irin rayuwa ke mai muni irin wannan rayuwar faya kuluna sai suke fulanun ibn fulani wani dan wani ne kuma tsaya ka jiya fa bi asbahi asma'i allati kana yusamma biha fi dunya sunan da yafi kowane suna muni cikin sunan da ake masa nan duniya ka san kowa da yana da irin sunan da ke da illa ko wanda ko shi kai ne bai so ne to da irin wannan sunan za a kira shi da shi sunan da shi kai ne bai so wannan sunan ko a nan duniya hatta yanta yi bi ila sama'i duniya sai sun kai wannan saman ta kusa kusan nan fa yustaftahu lahu sai su mala'ikun su bukaci a buɗa masa fa la yuftahu lahu ba a buɗewa thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ne manzo Allah dai ya kawo wannan gaba sai annabi ya karanci inda Allah ke cewa la tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyar ba a buɗe musu kofofin sama ba sa kuma shiga aljanna sai idan raƙumi na iya shiga kafa allura abinda baya taɓa yiwa na raƙumi cikin kafa allura to yadda ka sa raƙumi bai taɓa yiwa ya shiga kafa allura haka su ma bai taɓa yiwa su shiga aljanna to su ne arnan kenan ba ba a buɗe sama ba sa shiga aljanna fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah sai ka ji yakin uktubu kitabahu fi sijjin ku je ku yi masa registration ku rubuta sunansa cikin sijjin wayannan ƴan ƙasa ƙasan ƴan wuta ku je ku rubuta sunansa can cikin kaskantattu ƴan matsiyata fil ardi sufula a ƙasan ƙasa summa yuqalu sai ka ji an ce a edo abdi ila ardi ku koma da wannan bawan nawa mugun bawa ku dawo da shi a ƙasa fa inni wa attum domin ni na riga na musu alƙawali anni min ha khalaqtuhum ni na halice su ni daga ƙasar wa fiha u'iduhum kuma a ƙasar zan komawa da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga kuma a kasar zan sake komawa da su wato zan fito da su a kasar zan sake fitowa da su fato turahu ruhu to daga nan kuma sai a jeho rayuwar ba wai dawa da shi za a yi kasan nan girma da arziki ba a tsiyaci tsiyaci za a dawa da shi zon za a jeho shi ne minas sama'i daga sama darhan jehowa in ji manzo Allah hatta taka fi jasadihi har sai wannan rayuwar ta faɗo a jikinsa da kwance a kabari makara. Allah ya ثم قرأ سيما الله كرنتا وما يشرك makarra mina خر من السماء فتخطفه الطير أو تعوي به الريح في مكان سهيق duk wanda ya shirka da Allah in ji Allah fa ka annama kharra min sama kamar wanda aka je hori daga sama ya fadu fa taqtafu tayr tsuntsaye suka yaso sonsa aw tahwi bihi rihu ko iska ya kwaso shi fi makanin sahiq daga guri mai nisa iska ya jeho shi inda ba a tsammanin tsira to haka dukkan mushriki bai da tsira haka za a jeho shi yau ko da jirgi ne aka kai da kai sama aka sako ka aika sa akwai bala'i fatu aduruhu sai rayuwar ta dawo fi jasadi a jikinsa ta faɗo cikin kabari ta faɗa cikin jikinsa qala fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi yana jin tattakawar takalman mutanen da suka kawo shi makabarta suka birni idza wallau an wa ya'tihi malakani to sai a samu mala'iku guda biyu su zo su yi masa testing shadidal intihari masu tsananin tsawatarwa ne sai su tsawace shi wa yujlisani su zaunar da shi fayaqulani la sai kaji sun ce masa man rabbuka kai waye ubangijinka fayaqulu sai kaji ya ce ha ha ha la'adari ban sani ba ba mamaki ya hada cewa idza mata al a nan duniya amma tun tunda bai da tauhidi za ka ji shi ha ha la'adari adari fayaqulani sai gaji sun ce masa madinuka dinuka tambaya ta gaba tun baka gane waye ubangijinka ba to waye me addininka fa yaqulu ha ha haladari ban sani ba fa yaqulani suke fama taqulu fi hadha labi bu isa fi fikum tambayar mu ta uku wannan mutumin da ke tare da kudin nan wane ne fala ya hata dilismi bai iya gane ko suna na ballanta ya ce wani fa yuqalu sai ce kai in baka gane ba kai muhammadu mi amma sai muhammadu gare ka fa yaqulu ce ha ha la adadi ban sani ba baka san muhammadu ba ko ai zaka sha kashi kawai abin da zai zaka ji ce kai sami'tu nasu yaquluna zaka ni dai naji mutane na faɗi amma ba san komai ba ciki qala fa yuqalu la daraita yanzu baka sani ba wala talauta baka karanta ba to baka sani ba oh, akwai aiki ko baka karanta ba oh to ka akwai matsala ko ba matsala fayunada fayunadi munadi sai mai shela ya shela mina sama'i daga sama sai ka ji kawai ana kira an kazzaba bawa na ya karyata Allah ya karyata manzon Allah saboda ka makaryaci ne fafrashu lahu minan nar ku yi masa shimfida wuta ku je cikin wuta ku dauko shimfida wuta ku kama ya kabari waftahu lahu baban ilas ilan nari ku bude masa kofa zuwa wuta bala'in da ke cikin wuta ya rinka kawo masa a kabari fa yatihi min harriha wa sumumiha zahin wutan da dahin wutan ya fara kawo masa ya ɗanɗana tun yanzu wa yudayyaqu alaihi qabru sai an matse masa kabarin hatta takhtalifa fihi Abdullahi sai kafa wazunsa sun shiga juna a wazar dama ta shiga cikin wazar hagu kai bala'i ya kai bala'i Allah ka kare ni Allah ka kare wa yatihi wa fi riwayatin wa masalula sai ga iya kawai wani mutum ya zo masa wani mutum kabihal wajahi mutumin nan mai mumuna fuska bai da kyon kallo kabiha siyabi tuwahi ba kyon kallo muntinu rihi mai ɗoyi fa ya sai ka ji mutumin nan ya masa afshir billazi su'uka duk abin da ka san yana ɓata mare to shirya ya zo duk wani abin da ka san baka so ne. to yau fa shirya ya zo har wanda baka ma sani ba shirya hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu yau fa yirin nan naka ne da ake maka alƙawalin cewa yana nan yi kana cewa ƙaryata akwai azaba kabari ƙaryata babu azaba kabari to yau shirya akwai wuta ka ce ƙarya ce akwai aljanna ka ce ƙarya ne to shirya yau zaka daddadi abin da kake babu fa yaqulu sai ka ji ce wa anta to kaifa wane ne fa basharaka Allahu bi sharri Allah shi ma bushara da sharri irin yadda kai mini bushara yanzu za in sa zai yi da wannan aikin nasa kai ko Allah shi ma wato irin busharar da kan mun to kai ma Allah shi ma wannan bushara waye kai man anta kai wane ne fa wajhuka alwajhu yaji'u bi sharri kai dai daga ninka huskan nan taka huska ce da ta zo da sharri fa yaqulu ce to sai ya kwantar da hankalinka ni ba kowa ne ba ana amaluka alkhabisu ni ne mugu aikinka ni ne bidiyar nan da ka ta ɗora yi ni ne sabon Allah ni ne zina ni ne shan giya ni ne zagin iyaye ni ne sata ni ne fashi da makami ni ne kinnafi ni ne kashe kisan kai duk wani mugu aiki ne to ni din ni ne duka sai ce to ni ne wa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah kai ban san ka ba sai mai jinkiri a wajen da'a Allah an ce ana karatun Qur'ani ba a ganinka. ana wa'azi ba a ganinka. akwai makaranta ba a ganinka. akwai sallah ba a ganinka masallaci akwai azumi ba a ganinka. dukkan aiki alkhairi ba a ganinka. to haka nisan ka a rayuwarka na duniya wannan shi yasa kaga na zo ma haka haka nisan ka ba ka zuwa wajen aiki alkhairi sannan kuma sari'an ila ma'asitillah mai gaugawa zuwa sabon Allah duk wani sabo Allah yanzu ne ana ganin ka da an je an kada ganga yanzu ana ganin ka wajen mazinata za a gane ka wajen mashaya za a gane ka wajen kashe kashe za a gane ka duk wani mugun aiki za a gane ka taimako al'umma ba a gane ka ce amana al'umma za a gane ka sata akwai ka ciki fajazakallahu sharrun Allah sakan kama da sharrinka ثم يقبض له ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة سي باشي يقيد يعني يقيد sai wato an baka wani da bai rabuwa da kai yuqayyadu lahu qarin kinan a baka qarin wato wanda bai rabuwa da kai kullu yana tare da kai to shine yuqayyad a baka shi yana lizimtar ka wannan mutumin da za a kawo maka wanda zai ce ka kullum kana tare da shi Allah kare a'a ma na farko dai kaga makaho ne bai ganin ka balinta ga kana kuka ya ga moƙe moƙen da kaka yi ya tausasa maka makaho ne a san makurma ne duk abin da kaka faɗi bai ji bai gani shi kawai an halice shi ne don azaba bai ji bai gani balinta ka raki ya tausasa maka abkam kuma bai iya ma magana ballinta ma ka ji ma magana mai taushi ko magana ma bai afkam bebe fi yadihi mirzaba akwai guduma a hannunsa guduma ta karhe bakin karhe kuma wannan gudumar lauduri ba biha jabalun kana turaba da zai ɗauki wannan gudumar ya bugi dutse da dutsen ba fashewa ba da ya nike ya koma gari ba wai ya fashe ba ya tarwatse ko a gari zai zama ya Allah ka kare mu da wannan bala'i kuma wai ba fa dutsin za a bugawa ba ba ike ba kai din za a bugawa shi din ko <laughs> shi din za a bugewa Allah shi kare mu shi din za a bugewa fa yadribuhu darbatan sai mata duka hatta yasira biha turaban sai ya zama turda ba wai kakkallewa zai ba turda zai zama to yanci ya zama turda men kenan ya niku bayan ya nikun kuma ya bushe domin inda bai bushe ba ai ba ce mai turako sai ce ya zama ruwa ko ya zama kullu to ba kullu zai zama ba bushewa zai saboda bala'i ya kone ya bushe ya zama turda bugu guda fa ya tashi daga zamansa waton lipcom ko ɗanye abu ko ya koma ya bis busashe yanzu ya baya ya bushe kuma to ya niku kuma ya zama gari bugu guda ya zama turaban sun mai edu hullahu kama kana daga nan kuma sai Allah ya koma mai yadda shi yadda yake fa yadribuhu darbatan ukhra a sake ta biyu fa yasihu sayhatan sai yi wata ƙara yasma'uhu kullu shay'in illa sakalai. kowa zai ji ƙaran in ba mutane da aljanu ba aka ce wata ya yadda a ce ɗan adam ya ji wannan ƙaran da ya faɗi ya mutu thumma yuftahu lahu babu minan nar sai a bude masa ta kowa ta wuta wa yuma'adu min firashin nari sai ya masa shimfiɗa ta wuta fa yuqalu fa yaqulu sai kaji ya ce rabbi la tuqimus sa'a ya Allah ka ita shin kiyama domin an buda mai kofa an gwada masa gidansa na wuta an gwada masa gida aljanna ya ga masha ya ga ni'ima a ce to da ka yi aikin kure da gidanka kenan amma tun da baka yi aikin kure ba dibatan ko da yake diba ga bala'i ya ga azaba ya ga komai a ce to gidanka kenan sai ce ya Allah ka ai tashin kiyama don ya san da ai tashin kiyama to can yayi an gane wannan akhrajahu abu dauda wal hakim wa tayalisi wa ahmadu wa siyaqu lahu wal ajrami fi sharia wa rawahu an-nasa'i wa ibn majah al-qism al-awwal minhu ila qawlihi wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa huwa riwayatu li abi dauda bi akthara minhu wa أحمد وقال الحاكم سيئ على شرط الشيخين وقره الذهبي وهو كما قال وسعى ابن القيم في إيلام الموقعين وتهذيب السنن ونقل فيه تصحيح ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره an debo tasirinsa daga abu nu'aimin kun yana cikin ilamul mawaqil na ibn al-qayyim al-jawzi wanda muke fata sawa ko kuma ga lokaci yayi kuma ga babin ya kare a to bari mu kammala babin wa yajuzu ikhrajul mayyiti ya halatta a fito da matace min alkabari daga kabari ligaradin sahihin saboda wata bukata an riga an sa mutum kabari ko to ya halatta kuma a ɗauko shi daga kabari a tona kabarin a ɗauke shi in akwai wata bukata amma ingantatta bukata kamar me kama laudu fina kama ce an binne shi kabla kasa da tun bai mai wanka ba to a tuni a ɗauko shi a masa wanka kaga akwai bukata wa takfini ko kuma an binne shi ba masa likabani ba to a ɗauko a masa likabani wa nawi zalika kama da abin da kamar jaka? li hadithin jabir ibn abdullah saboda hadithin jabir ibn abdullah qala yake ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn abi ubayy manzo Allah ya zo je abdullah dan ubayy ba da ma udkhila hufrata bayan an sa shi kabarin sa abdullah ibn ubayy munafiki nafa fa amara bihi fa ukhriya yake a fito da shi fa wada'ahu ala rukbati ya aza shi bisa kawahunsa wa nafasa alaihi min riqihi ya toha masa wa albasahu qamisahu ya sa masa rigarsa qala jabir wa sallallahu alaihi annabi kuma yi mai sallah saboda ya bukaci a yi masa haka wallahi kasa abbasan qamisan dama ya ba abbas wata riga wannan ne lokacin da aka binne manzo Allah sallallahu a dan sai zo bukaci manzo Allah ya masaka e akhrajahu al-imam bukhari wa siyaqu ma ziyada al-akhira lahu wa muslim wa an-nasa'i wa ziyaratu al-ulala wa ibn al-jarudi wal bayhaqi wa ahmadu من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر وله طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر قال ولما مات عبد الله بن أبي لوكة عبد الله بن أبي بن سلول يموت أتى ابنه النبي قال زوج منذ الله فقال يا رسول الله يكي يا منذ الله إنك إن لم تأتيه منذ الله إن بك زوج بابا النوبة يا رجا يا متي ينزو in baka zo ba abin zai zama abun faɗi gare mu ka gane ko lam nazal nu'ayyaru bi hadha ba ma gushewa ana tai muna aibanta mu akan haka za a ci gaba da yi muna faɗi. fatahu nabiyyu sai annabi ce to bari zo yazo fa wajadahu qad urkhila fi hufrati ko dake zuwa ya tarar da an sa shi kabari fa qala afala qabla an tadkhulu an tudkhilu me yasa baka je ka gaya min batun ba ku sa shi kabari ba sai da kuka sa shi kabari sannan kuka zo kuka gaya mu fa ukhrija sai aka fito da shi min hufrati daga ramin sa fata fala alaihi min qarnihi ila qadmihi annabi ya tuttoha masa daga bisa kansa har zuwa kafa yana tohawa wa albasahu qamisu yasa masa rigarsa wannan ma akhrajahu ahmadu wa dahawi fil mushkal eh, fil mushkil bi sardi ala shart muslim lakin abu dhubi mudallas wa qad ana wa la yustahabbu lirrajuli an yu'fara qabruhu qabla an yamuta an yahfara qabruhu qabla an yamuta ba so mutu ya gina kai ne kabari tun bai mutu ba wai don kai ka shirya ma mutuwa kace bari in gina kabari in ya gina ce to ina mutu ku kawo ni nan akwai wanda ke haka wani sai ya sauli kawani ya aje to gali kawani ina mutu aje to da dama dama dai amma dai kabari kan ba a so fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al zalika annabi yaka ba huwa wala asabu sabansa ba wanda yaka wala abdullahi dari aini ya mutu mutum bai sai da zai mutuwa ba ka gina kabari anan so kuto sai gashi ka je america ka mutu a can sai an dawo da kai nan gashi mun karanta kan bai kamata a yi ni ba mutumin da ya mutu a dauke shi kashin in dai har ya za akwai makabartar za a binne shi yanzu to abin ne shi can inda ya rasu kaga bai kamata ka gina ba wai idan kana maqsudur rajul al istidad idan mutum yana nuni wai abin da ya sa gina kabarin wai don yayi tare da kamar da su waye suke da in ka kana kana karanta tarihin su da dama haka nan suke mutum ya gina kabari ne lokaci ma idan yana son wai ya tuna da lahira sai ya je cikin kabarin ya kwanta wai ya tuna da lahira <coughs> ai ba sai ka kwanta cikin kabari zaka tuna da lahiran ba eh in ya zan tana lika ka yi don mutuwa fa za ya kudu min al'amali salih wannan tanadi yana kasancewa da aikin kuri ne ba da gina kabari ba ka je ka yi aikin kuri wannan shi sai sa ka tuna da lahira eh, kaza fi al-ikhtiyarat al-ilmiya li shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah haka ne ni samu fi al-ikhtiyarat al-ilmiya na shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah haka ni samu eh, shi saboda idan zaka yi tanadin mutuwa to je kai aikin kuri wannan shine tanadin mutuwa wannan kuma ya kai karshen babin nan nasa sai kuma babin sa na karshe kenan a wannan sai wanda eh, shi ke bima bidi'u kenan tuna eh, wannan duka akan sunna ya fada ko to daga wannan na ta'ziya sai mi sai bidi'u muna roƙo Allah subhanahu wataala samu dace anan zamu tsaya wa insha Allah sai wani sati idan Allah ya kai mu kuma da tsawon rai da kuma lafiya zamu dawo mu tsura bisa ga wannan babi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk